بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da mu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu 28 yau ga watan jimada ula na shekara ta 1436 hijiriya da ula shine watan biyar kenan na musulunci wanda ya daidai da 19 ga watan uku na shekara ta 2015 miladiya za mu tashi a tambaya ta 188 tambaya ta 185 eh, tambayan tana cewa ma hukmu eh, wa ma menene hukuncin camfi camfi kuma menene ke tafiyar da ta camfi din kowa ya san ko kowaɗannan mutane da ƙabilu suna da abin da suke camfata daga ciki ana camfatan mujiya a ce idan ka ji mujiya a gidanka da magariba a kan bishiya ko gidanka yana kuka to za a samu mayu ko kuma mayu suna harinka ko wani zai mutu kunga ai mujiya tsairu ne to tsairu din daga nan aka samo da wata atiratu atiratu shi camfi camface camface ko a ce in kana zama a dokin kofa bakin kofa wani abu zai same ka ko kuma a ce in kana yawan zama a kan stool irin kujeran matan nan kujeran matan nan mai kafa hudu din nan yawa mutum zai rika haihuwan mata akwai wannan camfi mutum zai rika haihuwa mata zalla ina fata an gani to da abubuwa dai kala kala da sai a ce in kai fitsari kaman in kana tafiya hanya kai fitsari ka dan tofa yawu a ciki iratu ko in kuka je march sai a je a fitsari a goal post din a gudu a dan tsatta na tsayar a tsatta na ce ba za a sha mu yau ba dan ayi wannan ina fata an gane canfi dai kala kala ga sunan ko a ce ka fito da safe za ka tafi kasuwa sai ka haɗu da menene kuturu sai a ce yau babu lock ba sa'a amma da makaho ka gamu da shi akwai sa'a ko za ka yi tafiya kano da sassafe sai ka gamu da bakin jaki ya yi kurosin hanya ce ka dawo karka yi tafiya amma in tattabara ne ka gani ya ce insha Allah a ci gaba kawai akwai canfaci canfaci kala kala menene hukuncin su ina fata an gane sannan kuma me yake tafiyar da irin wannan camfin wani yayi believing yayi imani ya yadda da abun cewa in fa ya ga kaza din nan bai bari ba to kaza din zai same shi abinda ake yasa shi zai same shi menene ke cire ma mutum irin wannan aƙidan? ya ake wannan aƙidan ta fita daga zuciyar mutum me yake tafiyar da irin wannan ina fata an gane da kyau qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ku duba aqidan ahlu sunna wal jamaa da an yi tambaya amsanta qur'ani ne da hadisan manzon Allah kuna nosisin wannan ko yace qala Allah ta'ala hukuncin camfi Allah yace ala ku saurara innama ta'iruhum inda Allah innama ta'iruhum inda Allah camfinsu camfinsu ko kuma sakamakon camfinsu yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba abinda zai same ka don an ce ka duba suratul arafi aya ta 131 mutane ne da annabi Musa a lokacinsa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu wa in tusibhum hasanatun qalu hadha lana wa in tusibhum sayyi'atun qalu hadha min indika qul kullun min indillahi fama li ha'ula'i alqaumi la yakaduna yafqahuna haditha in kaji suratul nisa'i idan wani abu ya samu mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sa qurayshawa idan wani sharri ya safe su ko musiba sai su camfaci annabi su ce ai zuwan annabi ne ya kawo musu wannan problem ɗin da yake samun su gashi nan ya ce gumakansu yana provoking gumakansu yana ce ba su da amfani ba su da tasiri ba su da kaza to gashi nan yanzu kaza yana faruwa annabi ne ya sabbaba musu in abu mai kyau ya same su kuma sai su ce wai wannan daga wajensu ne amma in mummuna abu ya same yi su ta tacin in shiga annabi Allah ce kul kullum min inda laka ga musu boss da mai kyau da mara kyau da ya shafe ku in duka daga Allah ne domin Allah ce wa nablukum bi sharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un da alkhairi da sharri duka Allah ce muna jarraban ku da su ne kuma makoman ku yana ga gare mu inji Allah subhanahu wataala ina fata an gane ko wannan shine wa qala an sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi yace la adwa la adwa babu wato kaman a ce communicable disease din nan da ake faɗa raba babu wani ciwo mai raba mai raban mutum ina fata an gane yanzu idan ka zauna da mai asma sai likita ya ce maka asma za ta kama ka in ka sha da kofin mai asma asma za ta kama ka sori likitoci ina fata an gane ko ina faɗa da annabi ne shi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam haka nan in ka zauna da mai kuturta kuturta za ta kama ka idan ka zauna da mai kwalara shi ne amai da guda ko? yawa shi ma zai zai kama ka idan ka zauna da mai ebola ko ka haɗa ido da shi ebola za ta kama ka to manzo Allah sallallahu ce asali ba ba wannan asali ba wannan inji annabi sallallahu alaihi kar kai believing da wannan shi ciwo karan kanshi bai da tasirin da zai tsallake wanda Allah ya ya dora ya same ka on his own ciwon bai da wannan power bai da wannan power wala tsirata babu wani champi wala hamata eh babu wani eh babu wani mujiya hamata wani cuta da wai mujiya za ta yi kosin wala safara babu abin eh, safar wani irin ciwo ne wanda eh, laraba suke gani yana kamawa yana kama dabbobi haya wato kamar wani macijin ciki ne wanda idan mutum ya kama mutum zai samu mutum duk babu irin wannan ina fata an gane ko shi adwa din nan at the same time kuma manzo Allah sassa a wani hadisi yace in kaga kuturu ka guje masa yanda kake gujewa zaki kar ka zauna da shi to dan kuma yace babu wani ciwon da yake raban mutum sai malamai suka ce dalilin da manzo Allah yace mu guje wa kuturu kar mu zauna cikin shi ko kar ya shigo cikin jama'a misali saboda Allah ya kaddara ranan kaza wani zai kamu da ciwon kuturta Allah ya rubuta ya kaddara mun sa irin kaddara tun fil azal ko akwai kaddarawa na sanin Allah akwai kaddarawa na rubutawan Allah akwai kaddarawa na ranan zartarwa to abinda yasa ake cewa manzon Allah malamai suka saman mu waɗannan hadisan mafita Allah ya rubuta on so so so dead wani zai kamu da ciwon kuturta sai aka samu yana interacting yana mingling yana hulɗa da kutare to dalilin da aka ce kar kai hulɗa da kuturu ka nisance shi saboda kar ranan da Allah ya kaddara ciwon kuturtan zai kama ka ya zo ya kama ka a ranan sai mutane su ɗauke abun su ce daga Allah ne su maida shi kan kutaren da kake mu'amala da su a ce su ne suka kamar da kai to to avoid fadawa wannan shirkan sai mut Allah ya ce kar a yi mu'amala da su domin da ƙyar ne mutum a zuciyar shi zai yadda cewa ba mu'amala da kutarin da yake bane yasa suka rabe shi da ƙyar ka samu mutu ya tsallake wannan to yin hakan kuma shirka ne shi yasa ya yi coinciding ran kaza da kaza da kaza za ka kamu da ciwon kuturta kaddara Allah ya kaddara ya rubuta to before wannan tafin sai ka rika mu'amala da kutare na wata shida Ka kagaran da ya kama ka din akwai wanda zai ce ba dalilin mu'amala da kutaren nan bane ya kamar da kai kowa zai ce haka ne kowa zai ce haka ne to kaga yanzu abinda Allah ya dora maka maimako ka ce daga Allah ne kul kullum min indillahi sai ka dora ma kutare nan ba ai diversion ba ba yi divertin zuwa ga shirka ba an shi an koma shirka to shi yasa Allah ya ce to avoid wannan din annabi ya ce kar a yi mu'amala da su ina zuwa mai kwalara shi ma Allah ya rubuta on so so so so so so so date rana kaza wane mun kaddara masa zai kamu da kwalara kafin ta din ya zo sai ka rika zama da masu kwalara to ran da kwalaran ta kama ka kowa zai ce ba ga irin ta nan ba kana zama da su kana mu'amala da su to shi aka ce shi ma kada a a yi mu'amala ba wai don asalin ciwon yana da ƙarfi da tasirin da zai taso da kansa ya zo ya samu mutum bane domin wani da ya kawo wannan ya kawo manzo Allah wasallam bayanin cewa raƙuman wani sun raɓi nashi da ciwo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shi raƙumin da ciwon da ya fara kula da ciwon shi ina ya je ciwon ya raɓe shi ko ku gane ba yawa shi asalin wannan da kake cewa ɗin kar ka zauna da shi zai raɓe ka shi ɗin da aka fara ganin wannan abun a wajen shi ina ya je abun ya raɓe shi Allah ne ya fare shi akan to haka nan ma kai ma ran da ka kamu da shi a ranan ne Allah ya fare shi a kanka baka da alakan kamuwa da naka da alakan da alakan tashi da kamuwan wancan babu ne andami yayi condemning wannan akwai mai magana na'am eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja mana layi wanda yake kamuwa da ya wanda ya kamu da ciwon annoba na kaza na kaza na kaza ya zauna a can kada ya shigo ma waɗannan shi ma wannan da yake nan kar ya shigo ma waɗancan saboda idan aka samu interaction aka haɗu da juna Allah ya fari ciwon akan waɗancan za a ce waɗannan ne suka raɓe su shine ai samfin wannan ina fata annabi tunda kaga annabi ce la la adwa babu wani communicable disease babu wani raɓa wai wani ciwo da zai raɗiwa ne annabi ce la babu shi ni annabi na faɗa Yadda Allah ya fare shi a Mr. B haka ya fare shi akan Mr. C haka ya fare shi akan Mr. A ba alaƙan ka ciwon Mr. A da B ko da C ko waɗanne akwai ranar da Allah ya kaddara musu kai zaka kamu ran kaza kai zaka kamu ran kaza zaka kamu ran kaza ko da ba a yi wannan interaction din ba wannan din zai kamu a rana mun gane wannan walati na na minti fat goma na yanzu ina bayani na daga karshe eh insha Allah ina fata a takaice Mr. A yanzu ya kamu da ciwon kuturta sai manzo Allah ce Mr. B ya daina kusantan shi su daina hulɗa su daina hulɗa su daina hulɗa su daina hulɗa saboda yanda Mr. A ya kamu da ciwon nan akwai ranar da Allah ya aje Mr. B shi ma ya kaddara zai kamu da ciwon to mu'amala da suke da wannan din kuturun mutane ba shi zai believing da sauran mutane cewa wannan ne ya rabe shi saboda yana yawan mu'amala da shi to alhalin ba na wannan ba ne ya rabe shi yanda Allah ya fare shi akan wannan haka shi ma ya fare shi akan wannan yau amma saboda yawan hulɗa da suke mutane ba za su yadda cewa Allah bane ya fare shi akan wannan yau za su ce na wannan ne ya rabi na wannan shi yasa manzo Allah ya ce to avoid irin wannan akidan Allah ya dora mutum abu ka ce wani ne ya raba maka to avoid wannan sai manzo Allah ce kar a yi ma mu'amala kowa ya zauna gefe gefe amma ciwon wani bai raɓan wani sai idan maza Allah ya ce malamai suka ce idan ka ce wannan da ya kamu da ciwon kuturta wannan ne ya rabe shi shi wannan asalin ciwon kuturtan da aka gan shi a jikin shi waye je ya rabe shi shi ai Allah ne asali ya fare shi akan wannan so haka shi ma wannan din yanzu shi ma Allah ne ya fare shi a yau kawai amma saboda kar a kauce wa aqida Allah jarrabi mutum ka, zuciyanka ta rika ji wani ne ba Allah bane shi yasa annabi ya ce kar ma ayi hulda kar ma ayi hulda ina fata an gane wannan shine Khalid bin Walid Allah wani yarda da shi an je wani yaki a ina ne ya ga kafirai sun sa sun sa sun sa poison sun sun aje dafi ya dauki dafin yace bismillah ya kwankwada Khalid bin Walid ya kwankwada Allah ne mai kashe ko shi dafin to Allah ne mai kashi ya sha dafin yace bismillah ya sha ba abin da ya same shi saban imani da tawakkali cewa dafi bai da tasiri da kansa sai ga Allah amma ni da kai imanin mu bai kai na Khalid ba ina fata an gane ko yawa yawa yawa idan kai ka dauka ya sani abokan gaba ne suka hada su yi poisoning ɗinsu aka ce ga wannan kar wani ya ka sa abokan gaba ba wani sa'i za su aje abinci za su abin su yi poison sun san enemy za su zo wani sa'i ma ruwan sha na rijiya hai yi poison in shi ba ko ina bane haka je yake za a ga abu a ci sai an yi hattara na a a a ba ba nan aka yi wannan karatun ba ina fata an ga ni da kai iman in mun ɗauka ma lokacin da muka ɗauka ma za mu ji can ciki a tsorace muke muna karkarwa ana ɗan a tsorace ake to imanin bai kai ba ne ina fata an gane ko wannan shi ne sabai sun je wani yaƙi kawai suka ga enemies ɗin a cikin island kan island can ko ina surrounded da ruwa kwamanda ya ce ya ce hasbunallahu wa ni'imal wakil aka faɗa ce ku taka kan ruwa sai gashi suna taka kan ruwan haka suka je suka gama da su suka tako ruwan suka dawo har wani sabi ya ce mu muke taka ruwa a yau da kafanmu Allahu akbar sai ya abun nan to ka gani mu yanzu da kyar ne mana da kyar ne eh wai muka ji wani rafi za mu ce Allahu akbar dala a turo kwale-kwale haka a dan hada <laughs> a hada da kwale-kwale Allah saboda internally in kace zaka abun kai zaka ji baka yi trusting kanka ba baka da karfi ta ciki ko kana nuna mutane ta waje eh insha Allah amma a can an rarike da tsoro can ciki rarike ake da tsoro ina fata da kai dautin anya zai yi anya Allah zai iya shikenan mutu ya gama ina fata an gane ko to la adwa wala tsirata babu wani camfi babu wani camfi kun san canfi ta inda ya zamanto shirka kamar yadda zamu karanta hadisi na biyu wala mata. kun ga mata din nan ko shine kaman wannan tsuntsu tsuntsu wani abu zai kama ka da dare wala gula akwai wani ma da yace babu wani dodo ko fatalwa annabi yace akwai wani abin da za a ce ya gamu da fatalwa ne ina tafiya da dare na ga fatalwa wallahi daga nan ba mu kane masa annabi yace ba fatalwa wala gula wala mata. ina fata an gane ko mu ce ce ai na fita fitsari na gagwaigwai suna ojojo me ka san da in kana eh, in kana boarding school ba abinda ba a kawo rumu ce ai na je fitsari wallahi na gagwaigwai suna match wai kanana haka suna match a fili suna gagwaigwai haka wai kanana ne haka zaka ji eh kaga su da ya kara rufe kofa a turo wata loka daidai kofan ka kara danna ta tsoro haka zaka tarar wala safara safara shine wannan irin ciwo wanda na ciwon ciki ne na dabbobi haka da makamantansu babu wannan wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya kara da ce at-tayratu shirkun at-tayratu shirkun camfi shirka ne camfi shirka ne kun san ta inda ya zama to shirka ana raba ka da cewa Allah ne fa yayi maka ana raba ka da cewa daga Allah abun ya fito sai a nuna daga wannan abun ne yanzu misali mutumin da zai tafi Kano da sassafe ya sammako sai ya gamu da bakin jaki sai an ce ya dawo akwai belief din cewa wani sharri zai same shi ko yan fashi ko zai accident ko wani abu dai zai faru mummuna ina fata an gane ko to kaga misali idan mutum ya tafi din abun ya same shi mara kyau din farko inda zai attaching din wannan abun ya ce wannan jakin ne kawai maimako ce min indillahi ne min indillahi to abinda Allah ya ka ɗauko shi sai ka ɗora wa jaki shi yayi shi nan ne ka shirka ka nuna jaki yana da wani power yana da wani iko ya ya ya ya ya ya ya sadar da wani sharri ga mutum ko kuma da ka tashi tafiya sai ka ga tattabara sai ka ji wani confident a na tafiya. ka zama to ka samu wani courage da karfin gwiwa na tafiya ai tattabaru farare na ga sun wuce haka ai daga nan na lallai akwai sa'a sai mutum ya tafi yana zuwa Allah da ikon shi kuma sai ya samu abin da yake nema din bayan da ana expecting sai bayan kwana uku a ranar ya samu mind din shi ina zai tafi yace ai tun da naga fararin tattauna san insha Allah abubuwan za su yi kaga mai muka yace alhamdulillah ya gode wa Allah Allah ne ya masa muwafaka to sai ya ciro abinda abin nan daga Allah sai ya dora shi kan tattabaru su suka masa ya ciro wani sharri da ya same shi ya ciro sababin shi da menene da cewa Allah ne ya jarrabe shi da shi sai ya dora shi akan jaki jaki bai bai da wani nasaba da abin da ya same ka na sharri tattabara ba ta da wata nasaba da abin da ya same ka na qul kullum min indillahi fama li ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha Allah ce me yasa mutane ba su da hankali da sharrin da alherin duka in abu ya same ka Allah ce duk daga wajena ne suka fito ta ya za a yi don rashin hankalin dan adam ya ɗauke su ya danganta su ga wata halitta wai su suka mai abu ta inda ya zamanto shirka kenan qala ibnu mas'udin abdullahi dan mas'ud yana cewa wa ma minna babu wani daga cikinmu mu sahabai illa walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul the only way solution na wannan eh, eh, eh, menene ah, champion shine ka dogara ga Allah kawai ba jaki ka gani ba koma bakin kare ka gani za ka yi tafiya ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah kada ka yadda wannan abun ya hana ka tafiya ya yi discouraging ɗinka kuma karka karka kuskura ganin wani abu yayi motivating ɗinka ya ƙara inji ka akan tafiyan don kaga kaza akwai hope kaga kaza baka da hope dukkansu su abinda ka gani positively or negatively ka ce tawakkaltu ala Allah ka kama hanya wannan shine hanya ɗaya da take tafiyar da mutum irin wannan kudurce kudurce na champi din na fata an gane ko abinda ka gani dama ka san ana ce ai in an gani ba a tafiya ba a kace kace bismillah tawakkaltu ni yanzu zan kama hanya a bakin jakin nan na na kama hanya na dogara ga Allah ina fata an gane ko na ga tattabara fara kawai bismillah tawakkaltu Allah ne kawai na dogara da shi saboda haka kaga ka ka tattara wani bakin jaki ko bakin kare ka ajiye a gefe ka tattara wata tattabara ko balbela ka ajiye su a gefe Allah kawai ka sa a gaba wannan shine ke menene ke tafiyar da irin wannan mummunar aqidan da take cikin zukatan mutane kuma Allah fa duk da haka zai iya jarraban imanin ka din in bakin karen ka gani ko abin da he ka je kuma a dan yi accident a dan kukkuje din ya ƙara ganin cewa tawakkalin da kai har zuciya ne ko fatan baka ne ina fata an gane yawa wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu innama tiratu in kana so ka gane menene champi in simple form ta hanya mai sauki ma amdaka aw raddaka shikenan abinda ya karfafe ka wajen yin abinda zaka yi ko kuma ya hana ka yin abinda kai niyan yi wannan shine champi mutum ya fito da sanyin safe yana sauri yana sauri zai tafiyan nan ya yi bankwana da gida can kamar yadda na ce sai ya ga bakin jaki din ko bakin karen sai ya fasa yanzu me ya mai da shi ya hana shi tafiya to wannan abun mu ɗauka jaki ne ko wani abu ya gani ko menene wannan abun ya zamanto masa me canfi kun ga sabanin kaga ga amrova da bindiga ko ka ga wani katotun ka ga wannan abu ne wanda yake dama an san yawa amma kawai ni alakan kare kare da zaka ganshi maka ce cauki ya tafi to idan ka ta mai yin wani abu hek kai kudurta kai himma zaka yi can sai ka ga wani abu irin waɗannan ɗan abubuwa ko ka ga mujiya mujiya da ka zo fitowa ko ka ga bakin kare ko ka ga jaki ko ka ga menin ko ka fara gamuwa da kuturu a hanya ko menene ka ce kai ban gamsu da tafiyar nan ba mu tafi gida to duk abin ya hana ka yin abinda da da kai niyan yi wannan abun ya zama to camfi duk abin da ka ji ya karfafa maka gwiwa wajen ci gaba da yin shi wannan ma shi ma camfi na kana sauri za ka yi tafiya za ka yi tafiya ka ga balbelu farare sun tashi sai ka ji wani karfin gwiwa kawai sai ka samu natsuwa a zuciya kawai sai ka kara taka totur din mota mu je kawai ni na tabbata akwai ma mu je ganin wannan ya karfafa ka ko ganin wancan ya hana ka to duk abin da ya karfafa ka wajen yin abu kai discouraging ɗinka wajen rashin yin abu shine champi wali ahmad min hadisi abdullahi ibn amr an samo hadisi abdullahi dan amru daga imamu ahmad Allah uban yadda da shi yace marraddat hutiratu an hajatihi duk wanda camfi ya hana shi yin wata bukatar shi da da yayi niyyar yin ta faqad ashraka yayi shirka yayi shirka sai suka tambaye shi to fama kaffaratuhu kazalika to me kafaran wannan me mutum zai ya zamanto ya zamo masa kafara yace kala yace an ta kula shine mutum yace Allahumma la khaira illa khairuka ya Allah babu wani alheri sai alherinka ko ba ka ba ba wani alherin da tattabara zai bani ba wani alheri da balbela za ta bani ba wani alheri da makaho zai bani sai dai alherinka kawai wala tsaira illa tsairuka. sannan babu wani camfi ko wani sharri sai dai kawai abinda ka kaddara ya Allah babu wani wala ilaha gairuka babu abin bauta banda kai in mutum ya faɗi wannan to yayi kafaran wannan camfin shi kenan Allah ba zai kama shi da da shi ba a gobe kiyama ya zama masa kafara ina fata an gane mutum ne har ya dawo gida ce kai su jama'a don na ga bakin jaki in fasa tafiyan nan anya ban yi canfi ba eh, ta ce Allahumma la khaira illa khairuka wala tsaira illa tsairuka wala ilaha khairuka kai kafara ka kama hanya kawai abun ya zama to maka kafara wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi yace asdaquha alfa'alu abinda ake so shine alfa'al alfa'al shine kyakkyawan kalma shine alfa'alu kyakkyawan kalma alfa'alu shine mutum zai tafiya ka ce Allahu Allah ba da sa'a kyakkyawan kalma haka shine alfa'alu shine opposite din champi dan nan wala taruddu musliman wannan baya mai da musulmi fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu manzo Allah sassale ce idan ka tashi yin wani abu ko tafiya ko traveling ko wani aiki sai ka ga abin da kake ki a tattare da wannan aikin ka ce Allahumma la ya'ati bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyi'ati illa anta wala haula wala quwwata illa bika ya Allah ubangiji na ba mai kawo kyawawan abubuwa sai kai ba mai tunkuɗe munanan abubuwa sai kai kuma babu dabara babu ƙarfi sai da kai in kai wannan ka ci gaba da abin da kake kawai insha Allahu Allah maɗaukakin sarki zai kare ka daga abin da kake tsoron kuma zai sanya maka alheri ga abin da kake kwaɗayinsa kake ƙaunansa ɗin kuma Allah zai baka nasara da ƙarfi akan wannan abu saboda haka duk irin waɗannan camface-camfacen ba su da wani tasiri <clears throat> kamar yadda na ce za ka ga kowace kabila tana da abin da take believing ta yadda da shi ta yi imani da shi wani sa'a za ka ga mutum komai ya ko ya dade a cikin musulunci ya fahimci aqida to amma idan ya je irin ƙauyen su din sai ya ji kaman abun zai affecting din shi din in bai yi ba abun nan da makamantansu ko akwai wani tsohon mushiriki mai saba Allah wanda aka san shi mai sihirce sihirce na fata an gane yanzu misali akwai nan ƙauyuka kudu din nan in ka je nan akwai wani abin da suke dodo kamar masquerade haka dodo haka da na zauna nan inda na NYS a idoma to akwai shekara-shekara ko kuma ni lokaci-lokaci da za a yi ta shela a gari gaba daya ce ranka za dodo zai fito ranka za dodo zai fito to duk mace za ka ga an gudu a a ce in ta haɗa ido da dodon ko ta leƙa ta kalla ba za ta haihu ba ba za ta sake haihuwa ba ko ka ga to idan dodon ya fito sai ka ga ana wani busa wani kaho can wani abu kamar bigul ana duka wani ganga hai ka ga gari duk an gudu an shiga an kukkule a ɗan leƙa ɗin ma hai a ce ba za a ba za a leka ba mace ta daina haihuwa kenan in kuma tana da ciki zai zube kaza zai faru da mutum kaza zai faru in yara ne suka kalla ciwo zai faru da su ciwo zai faru da su lahi to lokacin an kai ni na je NYSC ina zaune a dakali ina zaune a dakali a waje ina karanta wani dan littafi haka sai naga ana gudu ratatatatata an shiga gari an shiga an kukkulle kofa ana cewa in shiga wannan gidan da nike din inda da kalin yake da nake zane ce menene wai ai dodo ne ba a hada ito biyu da shi ba a menene da shi ce kai ku rufe kawai to wallahi ina zanu ina karatun littafi na ina wannan da makamantar su ya ina jin ratatata kamar wani irin ciyawa ya shiga yadda ake jin jinkan nan yadda ake jinkan nan ciyawa ne ya rufe ido da menene haka da waɗannan masu bin shi ɗin su ma haka yana wani juya daga canwar kaman koɗi yadda in ka kaɗa koɗi haka yana zuwa da wani menene da waɗansu irin bulala suke rike da su dodon da ya ganni kawai daga can sai ya zo a guje kawai ya kaman ka kunce wata dabba Eh, ya taso mun ya taso ina karanta littafi ina kallon shi ina kallon ya zo daidai da kalin ya jaburci ina kallo na na ima ina kallon shi ina kallo na ina hey ya ja baya sai ya taho a kuci kuma kamar hey ya wani haka kai ina kallon shi ina karanta littafi na ina juya haka ina fata an gane yawa sai ana cewa eh, ai a can an yi shi ba mai leƙa ni fa saboda wanda yace zai leƙo ni zai gado don to belief din abinda suke imani da shi din zai abin nan yayi wani haka yayi wani haka yayi wani haka suka tattara shirmen suka gangara kai can ƙasa ina fata an gane to sai da aka bude can sai aka fito kawai ana omale omale mma mma mma fu mma mma omale nace nace mma <laughs> aka zo eh muka zauna to Allah da ikon shi eh, bayan watanni haka to irin canjin yanayin da irin abincin haka na kamu da rashin lafiya jiki na ya canja sai aka rika ana rifarin wata uku fa ko hudu ma can baya to ana ta zuwa ana kallo ba abin da ya same ni ba na jin wani abu nace ba na jin wani ma yace ba zai ma kalle ni ba domin dodon ya kalle ni so therefore in ya kalle ni maybe abun zai affect ni sha ta suka suka can din su ina jin da sa'an da na ci wata kila Allahu alam sun ganni ni bako ne sun kalle ni sun kalle ni sun ganni mai kama da amma da alal akalla sai sun zane ni wata sai sun ci zali dai ko baka gudu ba sai sun ci zali to ina jin abin da ya hana su kawai kenan ina fata an gane to wallahi wallahi wannan wajen wannan wajen kai ni ban taba unga abin da zai faru a ce Allah bane wannan yadda na samu mutanen society musulmai ne wajen ogule a gatu ɗan ariyan su ogule kwa. su eh, ingila a gatu nan su abin nan su ingila ingila a gatu na eh ka tsallaka ta su ma nan ko kuma ka biyo ta a doka ka gangara ka shiga wajen duk lungunan mun zaga su to a takaicen takaicewa a lokacin ina haddan qur'ani ina tilawan qur'ani kar qur'ani na zube sai in fita wajen gari can inda ba noise sai in zauna ƙarƙashin bishiya sai naji ana cewa an ai wani malam yazo zai kashe zai kashe musu bishiyoyin kashu domin akwai kashu da yawa a wajen akwai a goro wannan life ni na ga goro yanda yake bishiyan gashi yanda yake sai an bambare shi kawai to sai aka ce wannan karatun da nike yi zan kashe musu bishiyoyin abin sai na bari sai na koma inda ba bishiyoyin sai aka ce ai wannan gonar mai ita yana cewa a bari ba za ta ba da shuka ba ba za ta bada shuka ba abun mamaki idan kana tafiya a anguwa haka kai tuntube yaro ya dawo kafan shi ya fashe yana dan jini tuntube fa sai ka ga familin sun ce mu je ka nuna mana daidai ina ne mu je ka nuna mana sai a idan kuka je sai a duba inda aka yi tuntube sai a duba daidai kofan gidan waye ne ina fata an gane idan aka duba shi kenan da gobe da sassafe sai family wannan yaron su haɗu su zo eh mu ƙaryan maitan mutum da ɗanmu he mutum ma in maye ne ya san wanda zai ci amma ɗanmu ya fi ƙat mai gida bai sani ba bai suka ji ana zagin kasuwa ana zagi abun nan sannan abun mamaki kuma in wajen garin ne ka je kasuwa kana da wani abu ya same ka kai tuntuɓin shi ma Allahu akbar akbar shi ma in kai tuntube a wajen gari fa kwaje kasuwa kaje noma kana dawa shi ma sai a je a duba setin gonan waye ne seti ko fili inda kai tuntube da aka gani setin gonan wani ne ko wani filin wani ne to shi ma sai kaga familin sun haɗu da sassafe ake fitowa mu ƙaryan mutum wallahi in ma kai maye ne ka san wanda ɗanmu ya fi ƙarfinka mu ya fi ka. ana ta gugan zana a ɗan gaban gidan a dawo a ɗan ana zagi a gangara a dawo sai a koma gida ni ban taɓa ganin abin da zai faru a ce Allah ba in matashi ya mutu ba a yadda mutuwan ta Allah ba ne amma in tsoho ne tukutuku za a ce eh wannan ya ya mutu ne amma wancan za a ce an kashe shi ne an mai ne an yi kaza an yi kaza haka za ka tara a gari wallahi Allah ubangiji ya rufa mana asiri to irin waɗannan abubuwan dukkan su imani da su menene in kana azkar kana addu'o'inka kana su babu abin da zai samu inda zai samu amma kuma Allah zai iya jarraba ka wani abu ya same ka ya ga zuciyanka zai dan motsa ya alakantar da abun da waɗancan din Allah yana jarraban mutum Allah ubangi ya rufa mana asiri sai mu je hukmul aini hukuncin ido ido shine abinda muke cewa mai ina fata an gane me hukuncin maita akwai maita akwai mai. Eh? qala eh sallallahu النبي صلى الله عليه وسلم العين حق العين حق wato akwai waɗansu mutane ne wanda suke da wani irin idonsu yana da wani irin kaman za mu ce kamar za mu ce ko wani irin tasiri da chemical idan ya zira ma mutum ido a wani sharri da wani irin abin da yake fitowa daga ido na ya yi penetrating ya shiga jikin mutum ya sa masa rashin lafiya ko mai annabi ya ce al'ainu haqqun wannan abun gaskiya ne yana faru akwai masu irin wannan tasiri na ido kambun ido a wancan kambun baka ne magana shi zai in abu ya burge shi ya yi magana amma wannan zai zira ma mutum ido zai zira abu ido he kaga wani irin kaman E cuta dafi yawa dafi nake son fada he kaga fita tsir haka dai yanda zai da shiga jikin mutum ya lahanta shi akwai irin wannan shine al'ainu manzo Allah ya ce al'ainu haqqun wannan abun ba ƙarya bane gaskiya ne yana nan ina fata an gane ko Eh, ba su kawo bayanin shi a ƙasa ba wara'a jariyatan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ga wata wato baiwa mace fi wajhiha saf'atan a fuskanta akwai waɗansu kaman ƙurarraji ko kuma wani dai irin kaman gyambo-gyambo ko wani abu dai haka na alaman akwai tasiri faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam istarqulaha fa inna biha nazara ku je wannan ku mata karatu na ruqiya na karya sihiri da su wannan akwai ido akwai ido ido ya harbe ta ko ta wa qalat aisha radiyallahu anha na na aisha Allah ubun yadda da ita tace amarani nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umurce ni eh au umira annabi sallallahu alaihi yastarqiya min al-aini an umurci manzo Allah sallallahu ya rika yin tofi ya karanta ayoyi yayi tofi ya shafa wa jikin shi daga eh, irin wannan effect na wannan ido wa qala sallallahu alaihi wasallam ruqyata illa min ainin ba a ruqiya irin ta shirkan dan sai dai in ta wannan ainu din ne au humatin ko kuma ruqiya wanda take ta dafin kunami dafin kunama ko dafin maciji ko dafin eh, cinnaka ko wani abu da ya insa da zai ciji mutum mai dafi to shi ana rukiya a karanta fatiha shi kenan a tofa wajen kamar yadda kunaman nan da eh, ta harbi sarkin nan suka je suka masa ya warke suka tafi da garkin tumaki manzo Allah ce duk wata in rukiya in ba na wannan din ba in kuma ta shirka ce manzo Allah ya condemning in ta sai ga irin wannan wa kullu hafiz sahih dukkan suna cikin sahih bukhari da muslim wa fiha ahadithun ghairu ma zakarna akwai hadisai kuma da yawa bayan waɗanda muka ambata kasiratun masu yawa wala ta'thira laha illa bi iznillah shi ma wannan ido ko tan ko menen in bai da wani tasiri sai Allah ya so sai da izinin Allah in Allah ya kaddara abun ya same ka sai ya same ka kawai wa qad fussira biha qawluhu ta'ala an fassara ido irin wannan lalura ta sihirin da faɗin Allah wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra ay kathirun min salaf ina fata an gane radiyallahu anhum wato abinda wato kafirai suna dabda su halakar da kai da kallo da idon su idan suka ji kana wa'azi ina fata an gane ko wannan shine eh, abin da ya saukaka a yau idan Allah ya raya mako mai zuwa za mu je zunubai sun kasu kashi nawa ne sabo sun kasu kashi nawa ina fata an gane ko to idan Allah ya raya mu sati mai zuwa kenan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk